to mu watse yau a watse mu nan an watse waye asara wasu za su zo shi yana da ilimin kai ne kake nema a wai abin da ɗaliban suke yi wai sai mutum ya ce bari in watse bari mu watse mu je mu kafa da awami faɗa da shi wallahi al'azim na san garuruka da dama waɗanda ɗalibai suka ware suka koma gefe guda wai za su yi faɗa da malamansu wai akan me wai malam ya ɓata musu rai dan ya ce kaza kazan nan ka ɗauka kuskure ne kuma ka ɗauki malamin ma'asumi ne sai ka ce Allah ya fi mai kuskure amma ka ce yo ai an mai nasiha ya ki karɓe ai ba dole ne ya karɓi nasiha ba sai in yana ganin nasihar da kake daidai ce amma in har yanzu yana ganin ita nasihar da kake faɗi ita ma kuskure ce yaushe zai dai karba to kai sai ka ce ai dole ne kawai yadda kai ka fahimta kai ɗalibi dole malamin ka yadda da fahimtar ka ana ijtihadi mugu fa a kasar nan jama'a mugun ijtihadi kenan malami a ce wai ɗalibin shi ne dole zai ja shi ya kamata a gyara jama'a kuma ina fatan maganar nan ta tasiri a kanmu mu mutunta malaman mu na sunna domin sunna ta mutunci wallahi in ba haka ba yan bid'a dai ƙara kashe raunin ƙara kashe karfin su ake ƙara rauni suke yi shi yasa ko ga sun matsa ganga ce in karfin ta ya ƙare to za ka ji tana ƙara zaƙi to ta kusa fashewa ke ko kuma aka ce ƙallin ƙarasawa tsohuwa da rigar mama duk yan bidi'a ke ya kamata ɗaliban ilimi na ahalus suna ku gane wannan a tsaya a yi wa malamai tsari da za a mutunta su kuma a daina neman malamai da laifi malami ya yi wa'azi to shi kenan shi kuma sai a fara tunanin to shi ma kuma me yake na laifi ai mun ji ya ce kaza mun ji mala ya yi kaza ɗalibai a yau wai suna binciken ya mala yake rayuwa da iyalin shi don su gane aibin shi fa ba don su koyi da yadda yake rayuwa ta sunna ba imamun nawawi a cikin littafin tibiyanu fi adabi hamalatul ya yace wallahi malaman farko in za su tafi koyan karatu har sadaka suke bayarwa Allah ya toshe musu aibin malaman su sai mutum ya sadaka ya ce ga sadaka ya Allah ina tawassuli da wannan sadaka Allah karkasa an ga aibin malami na tunda malam dai dole yana da aibi to shi bai son gani yanzu ko zuwa yake ya kira 'ya'yan malaman yana hira da su ko kuma su tura matan su gidan matan malam dan a gane yaya matan malam suke a zo a yada a ci mutuncin malam wannan ɗabi'ar masu cewa su a sunna ne to ku yi ƙoƙari ku gyara al'amari ya tafi daidai in ba haka ba gaskiya saboda Allah sunnar ta ku to zai zama akwai da iddi'ai a ciki ba da'awa ba الله من أو إكرم سلك يسامنا البركة فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عفوا يا بوليس يا ya hakuri da Allah eh, ya hakuri da Allah akwai wanda suka riga shi eh, ya ce ba tambaya ba daga Allah kiyaye. Muna iya naira dubu arba'in, akan fito naira dubu dari shida da wani abu, kudin haya. da muka zo muka kafa kungiya yau an taimake mu masu kungiyar nan tana samun fiye da miliyan ɗaya. Cikin ɗan ƙaramin lokaci, wata haka nake so jama'a mu ma da yi bayanin nan kan mu kungiyoyi ko da mutum goma ne wanda na tsara'in ke za a malam za a kai ga nasa. Eh, Allah saka alheri. Ah, gaskiya a gurguje kuma a takaice ga wato ainihin ta'aliki wanda malam zai yi sannan kuma ga tambayoyi wajen hamsin amma ba mu san sanda za mu amsa su ba ina so da Allah nuna a cikin minti biyar nuna mana ru'usul aqlam wanda malam ya faɗa na farko malam yi magana akan bid'a akan luga da kuma a shari'ance wannan ba sai ne bayani ba sannan na biyu malam yi magana akan kullu bid'atin dalalatu daga ciki ya kawo mana hadisu irbad sariya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da karkashe ce fa inna kullu muhdathatin bid'a kuma wa kullu bid'atin dalala wannan lafazi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama in mutumin da ya zo yace akwai wata kullu kuma daban to so yake ya kawo kullu kuciya kamar yadda malam ya faɗa a kullu kuciya ita ce bid'a wali billah a sannan malam ya kawo hadisu abdullahi bin mas'udin wanda ya je tadda mutane suna yasnusa suna wato zikiri an an sa shi a tsakiya an sa wani mubtadi a tsakiya shi kuma ina ku sabbihu Allah mi'a kabbiru Allah mi'a sai su sabbihu Allah mi'a da ya ga da suka gama sai yace tallahi laqad ji'tum bi bid'atin zulman aw fuktum ashabu muhammadin ilman lalle kun zo da bid'a tare da cewa subhanallahi walhamdulillah a takaice ya kawo ne saboda ya nuna mana wato ainihin zunzurutun bid'a dama daga da kalmomin addinin musulunci za a kwaso a hada dan ya zama abin nan dan haka za ga tunda za kalli wato ainihin dariƙa ga baki ɗayanta wato bid'a ce wal iyad billah a sannan sannan malam yace a sannan malam ya kawo mana bayani cikakke game da abin nan yayi mana bayanin cewa bid'a fitina ce bom ne wanda in ya fashe tarwatsewa zai ya sassafu yan uwanka da yan kaza da danginka da sauran saboda haka yace a kula da su saboda haka ina da matukar muhimmanci a sanin saninta ya kawo mana haka ne dan ya nuna mana muhimmancin sanin bid'a saboda in baka san abu ba za ka iya ya sunansa ba za ka iya wato ainihin gujinsa ba duk abin da baka sani ba ba za ka iya gudunsa ba sannan dar'ul mafasili dan haka wannan lecture tana da matukar muhimmanci dar'ul mafasili aula min jalbil manafi a ije bid'a a ije bid'a fa fa ya fi a karanta wata sunna wannan fa magana fa tayi tayi kauri ala ayi halin wato abin da nake yi a nan wajen idan da za a to a ce ai magana akan sunna nan kuma za a dunkule fa nake nufi nan kuma ai magana akan bid'a to gara wato ai magana akan bid'a dan dan wato ainihin jawo musiba ai ko kuma ije musiba ya hu jawo amfani wannan ka'ida ce usuliya wacce malamai suka abin nan sannan daga ƙarshe malam ya kawo mana wayansu abubuwa manya-manya daga cikin asbabu asbabul bid'a wayansu abubuwa da suke kawo bid'a daga cikin su akwai alkalamu bil jahl yin magana da jahilci jahilci musamman a lokacin larabci a lokacin larabci kenan idan mutum bai san sanin rashin sanin larabci yana jawowa mutum ya kakar bid'a eh, yana musamman ma daga cikin malamai ya kawo mana misali na wato ainihin wato a inda Allah yake cewa wai lillazina yaktumuna kitaba bi aydihim thumma na haza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila wa walil lahum mimma kasabat aydihim mimma katabat aydihim wa walil lahum mimma yaksibun yace ya ce ya faɗi wailun wailun guda nawa guda uku to wailun kuma shine shiga uku uku cikin uku tara da haka in ka in ka ce da dan bidiya cewa za ka ce ba ya shiga uku za ka ce ba ya shiga tara yana eh, domin wailin ne a cikin wailu saboda haka wato ainihin wali ya zubillah sannan sai na ƙarshe magana da ya mana ta ƙarshe wato ainihin aljahalu bi sunna hukumance ta biyu sannan sai ta ƙarshe a ta kusa da ƙarshe alhawa sannan sai kuma al'isma na faɗi wa'annan ne a gurguje saboda in dawo mana da misali abubuwan da ya faɗa a gurguje da sauransu dan mazan ba wato malam ta'aliki da zai yi ta'aliki ne muhimmi ina da matukar muhimmanci bayan yayi ta'aliki sannan kuma za a yi ne za a yi za a yi tambayoyi guda uku insha Allah uku a cikin wajen hamsin sauran kuwa ana bi malam ayo malam tun da zaku a gari to ana malam Muhammadu Yusuf ake bi malam ake bi eh na eh na a takaicen takaicewa ina ganin cewa ba tare da bata lokaci ba ba mu ba wa malam yayi ta'liqin a inna usmi to matsoko الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى الدين bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dare ya riga ya yi kila ba bukatar sai na tsawaita magana kan ta'aliki ban san mai zan liƙa ba cikin kamar da na faɗa dare ya riga ya tafi illa sarkin kogo birnin ke cewa wai a mazaya a mai da iri baya tafiya ta riga ta yi tafiya amma abin da kawai nake son ji hankalinmu a nan shi ne al'imam sufiyan sauri amirul na fil hadith kamar da alƙahtani ya faɗa cikin littafinsa alwala wal bara yana cewa wato ainihin shi kuma ya ɗauko ne daga maganar ibn al-qayyim cikin bara'ul fawaid cewa shedan yana da tarko tarko tarko dai dai dai har guda bakwai da yake fada da mutum in ya jefa maka tarko na farko ka tsallake sai jefa maka tarko na biyu tarko na uku cikin waɗannan tarkuna da shedan ke da su akwai tarkon da ta annaba ba su ba alaihi salatu wassalam amma abin da zai baka mamaki ya kai dan uwa mai girma tarko na farko dai shine shirka in ya buga ya buga ya shirkantar da kai ya lalata ka da shirka in kaki to abin da zai baka mamaki tarko na biyu ba babban laifi ba ne ba giya ba ce ba zina ba ce ba luwatsi ba ce ko kisan kai la tarko na biyu bid'a kuma shi malamin ya je waɗannan tarkuna ne gwargwadon girma da illa da ɓarnar kowane tarko in ya buga ya yi gwagwagwa ya yi godo ya kai goro da mari da mai da kai mushirki kaki to sai bid'a to wannan shi ke nuna maka illa da haɗari da bala'i da sharrin bid'a bid'a kamar kansa ce a jika al'akila ce takan ci a hankali a hankali in ba datse ba sai ta cinye jikin gaba ɗaya domin daga cikin illar bid'a akwai tuhumar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta haka ne imam malik ke cewa wanda ya kirkiro wani abu man ibtada bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna muhammadan qad khana risala duk wanda ya kirkiro wata bid'a yake ganin ta mai kyau ce to wannan mutumin ko ya ki ko ya so abinda yake cewa manzon Allah ya kha'inci ya ɓoye wani abu kuma na aisha Allah ya ƙara mata yadda cikin hadisin masruq ingantaccen hadisi ai ta ce da shi man za'ama anna muhammadan katama shay'an umira bi tablighihi faqad a'zama ala Allah al duk wanda yace annabi ya ɓoye wani abu wanda Allah ya umarce shi da ya iyar kuma ya ɓoye ta wannan mutum ya gunduma ma Allah ƙarya ta kawo aya يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فبلغت رسالتها والله يأسمك من الناس الشاهق دون ديك إركير بداء أبن ديك سيوى النبي يا أوي وان أبو كما تين أبو أكوني كودي وان أبن النبي يا جهل سيشي سيشي شيصني المبتدع كوكما آآ النبي صلى الله عليه وسلم بجهل سبسيدي يا من تاني كوكما آآ wato shi mutumin ne ke kan bata ko shakka babu dole ka dauki alkhiyar as-salis zabi na uku saboda haka wannan ya nuna maka illar bid'a ganin cewa duk cikin tarkon shedan in ya buga game da shirka ka ka tsallake to bid'a ita zai kama ka ya rike ka ya lalata ka da ita sannan kuma dan bid'a mutum ne wanda yake maslubul aql hankalinsa kusan an sance masa ne in ba haka ba ai ko ba a gaya maka ba a tsari na rayuwa idan baka tafiyar da tsari yanda abu yake ba abu ba zai tafi daidai ba ka ɗauki misali ramin hanci da ramin baki duk sunansu ne to don Allah ya yanko loman abinci ka kai ramin hanci ka ci ai don rami rami ne kai aikinsa ya ɗau hula kafa kuma takalmi idan ka baddala ka gayyara ka harrafa to ke sai ka zama a baddale a gayyare a harrafe Ba da malmale domin in ka kai hulakar takalmi ka sai sama kana fitowa sunanka wallahi za a cin zama abinda nake cewa yaya za a yi a tsarin yau da gobe ka tafi daidai amma addini shine mara gata dan galala kai masa yadda kake so ka kirkiri bid'a ai magana kace to salati ne ba kyau istighfar ne ba kyau ai ko ba a gaya maka ba inda mutum zai shigo gidanka ya ce da kai assalamu alaikum in ka ce da shi Allahumma rabbana wa lakal hamd baka amsa mai sallama ba tare da cewa rabbana lakal hamd bid'a ce ashar ce zagi ce la amma sai dai ka hargitsa ne ai to tsabar rashin hankali ne inda a tsaye zan rungume hannuna a kirji in karanta a tahiyatul lazai. a zaman tahiya dinga wurwur da hannu ina karanta fatiha kai tsaye ba kai sun kai ba ka ce sallar ba ta yi ba saboda me na hargitsa tare da cewa akwai fatiha a sallah a musulunci akwai eh, karatun fatiha akwai kuma tahiya a sallah lakin naka gayyart wa baddalt wa harraft wajita bi shay'in jadid saboda haka bid'a tana da matukar tsada gun shedan domin makami ne mai dafi makami ne mai linzami makami ne wanda yake ya fi karfin kasashe ma a cikin ajin makami na nukiliya ya kai cikin makamai na ajin makamai masu guba biological weapons saboda yana gamawa da mai Allah ya tsare mu da ita bana so in lokaci kan taliqin da dan uwa malam Muhammad al ya gabatar dan yi magana mai fadin gaske da nake fata Allah ya amfana da mu da ita gaba daya sai dai abu daya wa muhimmin jiddan fitari mukan damu kanmu da sai abin da dan bid'a in yayi kace za ka yi masa wani malami na cewa kar ka bata lokaci wajen masa raddi ko kace da shi dan me kai kaza dan shedan zai masa wahayi wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim limadha liyujadilukum wa in ta'tumuhum innakum la mushrikun shedanu na wahayi zuwa ga masoyansu dan haka in dan bid'a ya zo da bid'a karkace da shi dan me kai kaza a ce ne da shi yaya annabi ya karantar da abin kun mace ni ko kwanaki wasu yara samari sun zo sun same ni daga ɗaya daga cikin ƙananan hukumar mu na Kano suka ce da Allah muna so mu gayyace ka ne ka gabatar mana da maulidi na ce zan zo da yardan Allah zan zo sai dai matsala ta ɗaya ku yi min alfarmar abu ɗaya dan Allah ku je ku tambayo duk malaman da ke muku maulidi su gaya muku yaya annabi ya maulidinsa misali mai annabi ce a yanka kaji zakaru fakara talatalo, kwasa-kwasa me ce a yanka ko kwaraku me ce a soki wallahi ba wasa nake nufi ba ku tabbatar min inda yanda annabi ya yi to don me ba zan ba umirna ba la da an umarce mu ne da bi ba da kirkira ba ɗaya kenan sannan kuma ku gaya min da waɗanda suke taron watan maulidi da waɗanda suke a lokacin haihuwa da masu rakashi da gudu bayan wata guda cikin ukun nan wanne ne na annabi dan ba na so ne aiki ne da wahala sannan kuma shi maulidi ne ko maulud ne ko maulidi ne sunaye ne guda uku wanne ne cikin uku dan Allah in kuka taimake ni da an sa cikin ruwan sanyi ba ruwan ɗumi ba za ku same ni Tana tabbatar muku har yau da ina jira ba amsa maulidin da ban je ba kenan kuma babu alamar cewa zan tafi ɗin misali so abinda nake cewa shine kar ba ka shagaltar da kanka da cewa dan shi dan zai masa wahayi to istighfar ne ba kyau hailar ba kyau ta kasan marasa kunya ne ɗaya daga cikin rukunan bid'a a rediyo kaduna a tafsirin bana da ya koro kissoshin annabi adam da iblis aljanna guda bakwai ɗin nan sai ce to daga cikin kissar akwai wadda kissar kawai suna magana kan matsayin waliye ne ga dai ƙur'ani ma ba jin tsoron ƙarya Allah ta'ala ce wa iz qulna lil mala'ikati tasjudu adam fasajadu illa iblisa kana min al jinni ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء kun ji ko auliya shi da masoyansa a matsayin auliya waliye to da yake waɗanda ke wurin galbautarai ne sai kuma kabarbari da cewa shehi ya burge kaga wannan zaluntar aya Kur'ani ne da murɗeta da bankara ta a bankara aya danta ta dace da son zuciya mai son zuciya to ganin cewa sunna ta dago musamman a wannan garin namu Kano kullum suna karewa kamar ruwan aski to wannan ne ke damun su ke hargitsa musu lissafi a zagi gwamna a zagi waye da sauransu an jawo yan wahabiya zuwa gwamnati to ai abinda baku sani ba ku goro fari marsa a lokacin da ka ce da mu yan wahabiya ai girmama mu kai إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي كما رد علي بن عبد الله آه إمام الشافعي كيتشوا إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلين أني رافضي إن دي صن إيا لنجي دم الله شيني رافضة sai da ku fahimci a wani irin da suka fahimci danganta mu zuwa ga wahabiya ai girmamawa ne yanzu kuma sun fara kame kame Wa'a ƴaƴan gidan dan taimiyya saboda idan ka ce da mu wahabiyawa ya abin farin ciki ne li'anna al-wahaba wahabana aqidatan nayyiratan mutala'ali'atan samawiyatan la sharqiyya wa la saboda al wahabana aqida shikenan to da suka fahimci cewa hadari ne sai suka fara kaucewa yau kai an danganta haka ga kila aljili ko aljilani ko wane da sauransu to mu an danganta lau ka gane lokacin wanka an ce ba boyen cibi tunda albanin zare ya baro ta ya baro baro to ya kamata mu raka shi da addu'a da sanya albarka rike mana zazzau za mu rike Kano mura sai masu tarin yawa saboda haka ƴan uwa ku sani sai aka waye gari aka zo ana cewa a ainihin wahabi wala mene ne wahabiyanci na'am yanzu kuma kun dawo kuna taba ibnu taymiya buku yi ibnu taymiya ba buku yi ibnu taymiya ba kuma ɗaya daga cikin su kwanaki da ya zo yake tarihin ibnu taymiya kun san kwabar da yi sai sai ibnu taymiya nan fa almajirinsa muhammadu ibnu abdul a'a sai ce wato wato wato ainihin wato ibnu taymiya almajirin wa muhammadu ibn abdulhaf fa'akasa tarih kogun malaman hadisi in suka tambayi ka tarihul wafayat malamin nan da ka ce ka ji hadisi daga wurin tsawon shekara ya mutu a wani lokaci daga nan asirin ka zai tono tsirrikin kai bayyana sai ya bayyana cewa batattu ne tarihin ma ba su karanta shi ba amma ka suke ci da buguzugun mutane to abin da muke cewa shine gaskiya ta riga ta zo وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة an cika mana baki an yi kuzuzutuwa da morokoko a kano an ce sunna ba za ta shiga birnin kano ba to kusan yanzu yadda ka san wutan jeji ko ina idan ka je ko ina ga nan saboda haka ku gane rigimar ba wai rigimar yanzu ba wai ta a jawo su zuwa ga ɗariƙun ba ne a'a waɗanda suke ciki ne ake babbakewa da Allah karku fita karku fita abinda ke faruwa kenan ruwa ne ya kare ma ɗan kada sai mutsu mutsu na rayuwa da karka lokacin ka wajen cewa da ɗan bid'a dan me kake gaza? a tambaye shi talibhu bi sunna ne da shi ina bukatan uswa yayi annabi wannan abun أدو أربكو يا أمي بيتو فداؤكو يا أمي بي فداؤ أدو أربك يا أمي بيتافا والله أنا ذاك إذك يشرو سي كلمة قرآني تتبت أغريشي فبو هيت الذين يدامو شيء كم بارك الله سنن شكرا لمانا بارك دانا سنشي فبو هيت الذي ابتدع أما أتفئها كفر الذي كفر سيريكي شيء ya damalmale ya hargitse saboda gaskiya ɗaya ce ita kuma ƙarya yawa ce gare ta yau ai ko a harshen hausa bahaushe kan cewa na da ƙarai rayi amma ba ku taɓa ji ya ce yana da gasai sai ko gaskiya ya yi ba don hatta lokacin kasancewa gaskiya ɗaya ce ita kuma ƙarya yawa ke gare ta ɗan uwana mai girma malam muhammadu al'awwal adam al-albani ina fata Allah ya sanya albarka cikin wannan muhadara kuma ina fata Allah cikin rahmarsa ya kare sunnar annabi da masoya sunnar annabi Muhammad ya kaskantar da bid'a yayi biji-biji da ita ya wulakanta ta daidaita ta waɗanda aka rudar da su aka yi musu munan karantarwa fatanmu Allah ya sa su gane kuskure tun kafin ajali ya sauko billahi tallahi wallahi huruful qasam kenan ko as-salasa duk mutumin da ya bari har rai ya kai karan karama ba tare da ya dawo zuwa gane sunnar manzon Allah ba to an mai sakiya da ba ruwa wallahi an cuce shi an zalunce shi yana cikin waɗanda za su yi tsinuwa da shi da waɗanda suka ja shi ittabarra tubi'u min tabi'u wa ra'aw wa taqatta'at bihim al'asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منك كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين وكان لكرنا لو أن لنا لو حرف الامتناء للامتناء حرف الامتناء الجار الامتناء الشر داذا وكما دنيا to yiwuwar komawar ba يبا ta yi شرد saboda با ناك bai جوابي ba na haka mafi shar nadama kuma nadamar ranar lahira Allah ya kyashe mu daga ƙarshe yan musulmi ku sani makiya musulunci idan suka zo ƙasashe na musulmi abinda suka fi sha'awa su yaƙi musulmi da su wato addinan da ke da'awa cewa addinin musulunci ne abinda nake cewa ba ruwansu da musuluncin da manzon Allah ya taho da shi ina mun harifai suke misali da suka zo indiya sai suka yi suka kama wani ɗan bid'a daga cikin fitattun dujalawa na wannan karnin gulam ahmad qadiyani wanda ya mutu a 1908 bayan sun yi mubahala da malaman indiya irin malaman amitsa da malaman kashmir Allah ya matsa bakinsa ya ce in shi ba annabin da Allah ya aiko ba ne to Allah ya jarrabe shi da cutar da ba taɓa ganin ta indiya ba wannan an yi ta ne 1907 kuma wallahi shekara na zuwa 1908 ya gamu da cholera wanda ba taɓa ganin irinsa ba a indian subcontinent ku karanta littafin maududi da na annadawi kan tarihin wannan mutum ja'iri amma mai faru sarauniyar ingila tun tasowarsa zamanin victoria ko sun yi rayu ta rike shi ta martaba shi ta kimanta shi shi ne ma ya fara fito da magana cewa magana jihadi babu ita a musulunci ya kawar da karantar zan Allah ya fatali da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam abinda nake cewa suna sha'awar ina bid'a take dan sun san bid'a ba addinin da manzo Allah ya ba ne. dan sun san bid'a khatari ce gam dan sun karanta addini kwarai da gaske da haka suke bukatar bid'a to haka muna fata Allah ya kare mu daga sharrin bid'a ya tsare mu daga makircinta ya tsarkake ayyukanmu da duk abu wanda yake ainihin bid'a ne ko abin da ya kama da haka kamar da na faɗa bana so na tsawaita kan wannan ta'aliki na fata yadda Allah ya tara mu haka ya mai da gidaje ya gina mu gidajen mulami lafiya ya kuma saka mu kowa da tarin alkhairi tun daga waɗanda suka kira muhadara din da mu da muka ba da lokacin mu da kunnon mu da idan da mu dan sauraro Allah ya tara mu fi jannatin wa nahar fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام idan dai ba shakka wato wannan ta'aliki ina magana ne akan ya tabbatar da cewa yan bid'a kidahumai ne jahilai ne mahaukata daga cikin haukansu gashi nan malam ya yi bayani ni kuma nuna muku wani dan bisali na haukansu shekaran jiya nan ko shekaran jiya waccan wani dan bid'a yake nuna yake cewa wai ya ga wani yaro da gemunsa baya baya sunna fa yake zagi ya ga wani yaro da da gemunsa baya baya wai ya kalli kafar wandansa shi kuma a sannan ina bayani cewa kafar wandansa ta ta ta zo hannan saboda haka shi sai kalle shi ce kai me yasa kake kallo na kana so ka ce ni dan gale kafata kamar wato ainihin ka shanu wuya ina faɗa haka ba ya ce kai tace ka kawai tace ka inda ka dama wai kuma wai aran tafsiri wato ainihin rike tafsiri da aran tafsiri aka ba shi yayi to kaga anan wajen in ka kula za ga wato in banda mahaukata in banda mahaukaci da jahili kaga akwai jahilci bai san ma hadisan isbad ba sannan kuma akwai mahaukaci ne a maimakon a baka wato ainihin rukan tafsiri sai kai mana magana ta hankali sai kuma kai magana ta hauka kaga wannan hauka ne wal iyaz billah Allah kiyaye mu da wato ainihin bid'a da yan bid'a ga malam Abdullahi da Allah ai hakuri yanzu za a yi sallah malam Abdullahi zai mana taliki da Allah dan minti biyar minti biyar da Allah ya hakuri assalamu alaikum warahmatullah ni ba taliki zan bayan uwa lokaci ya tafi na abin da zan ce inda malam ya taɓo magana manhaji alhamdulillah ɗalibai sun karɓa kira suna halarta majalis na ilimi muhadarat halakat ilmiya madaris to ɗan tunatar wanda nake son ƙara yi shine a yanzu yadda saha ɗin take akwai manhaji kamar guda uku a tafiyar da ake akwai manhaji sunni salafi akwai manhaji bidi'i sufi kuma dai ya zaka kira shi'i khawariji wane ne kuma menene to akwai manhaji wanda ake kiran shi Allah manhajiya akwai du'at wanda suke du'atu sunna ne du'atul khair du'atun salafiyun yan uwa masu kira zuwa ga qala Allahu qala rasulu ala fahmi salafina salih wannan ƙarare ne alhamdulillahi wanda su muke fata su ƙaru birni da ƙauyuka akwai manhaji na 'yan bid'a wanda su ma ƙarare ne suna kira zuwa ga bid'a su da wacce take bid'a tana kai ga kafirci akwai bid'a wacce take tsayawa ga kila ba ta kaiwa ga kafirci suna nan iri daban-daban ƙarare suke to akwai wasu wanda gaskiya cikin ɗaliban ilimi suna iltibasi kamar da malam yake faɗi da zu akwai wasu du'at ɗin wanda suke su ba su da manhaji masu saurarai wanda ba su da ilimi na sunna za ka ga suna rikicewa sai ka ga suna zuwa wurin irin waɗannan wanda su ba su da manhaji su buga can su buga can ka ji bayanin su wani lokacin na sunna wani lokacin ka ji bayanin su na bid'a amma ga wanda ya san sunna mafi yawansu suna karkata ne zuwa ga bid'a nan domin ahlus sunna baya taba hada ƙarya da gaskiya bai taba hada sunna da bid'a to irin irin waɗannan a yanzu a saha akwai irin su muna fama da su kuma suna jan yan uwa da suke da awa suna ɗaliban ilimi wai ka ga mutum ya bar gemu kusan shekara goma amma sai ya zo ya ce maka wai ya halarci wani majalisi an yi fatawa wai asuwaki ya fi mu saboda haka shi yanzu share gemu shi zai kaga irin wannan malaman masu wannan manhajin ko kuma aima mutum fatawa a kan isbali da ɗage tufafi saboda shi ne suna ya ce da Allah waɗannan masu wannan kaza kaza ya soki abin to a gaskiya mutum ya hattara kai hattara da ina za ka je kai karatu menene shi kan shi manhajin ma ka fahimce shi kuma ka fahimci du'a da suke a saha da du'a na bid'a da du'a na sunna da kuma wanda suke ba su da manhaji hadisin nan ba ruwansu da su tace maka tataccen hadisi su gaya maka su kawo gurɓatattun hadisai su kawo ingantattu su karanta suna nan muna da su musamman a garin nan saboda haka ni nasiha ta ga yan uwa masu kokarin halartar majalis na ilimi kai hattara irin majalisin da zaka rika halarta da kuma irin malaman da za ka rika saurara waɗannan wanda suke allaman hajiya ɗin wallahi ɓata lokaci suke kai ma kana karatu wurin su ɓata lokacin ka za ka ce domin kullum za ka zama kai baka kare suna ba kuma baka fito kai faɗa da suna ba karara take ta ɓata lokacin ka saboda haka ni shine nasiha ta Allah ya saka ma ƴan uwa da alkhairi malam da ya gabata mana da wannan lakta Allah ya saka mashi alkhairi kuma ya mai da shi gida lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi jama'a sai tambayo insha Allah guda uku guda uku kawai na assalamu alaikum wa wabarakatuh akwai tambayoyi guda 37 amma akwai sha uku da aka ware wadda da da lokaci ma ba za a karanta su ba sannan an sake ware goma sha tara to yanzu dai guda biyar ne a hannuna ban sani ba ko malam zai iya amsa su ok to to masha Allah ta farko abin da take magana shine wato ya halatta mutum ya yi sallah a masallacin da akwai kabari a ciki ko da ba a cikin masallacin kake ba to assalamu alaikum wa rahmatullahi <clears throat> wato ni da na so tambayoyin su kasance in sun kasance nau'i biyu a zaɓi waɗanda suka shafi mawdu'in da na tattauna kai tsaye a bani waɗanda suka zama tambayoyi ne na umumi alhamdulillahi kullum na faɗin cewa kano ku ba ku da matsala wa'azi da na zo ne a kan bid'a a nan ƙashin gaskiya ba an rasa wanda zai fiye da wannan ba ne sai dai ni ina ganin wani wa'azi ne kawai na sadar da zumunci ni haka na fasara wa'azin to duk tambayoyin nan za a iya amsa su sai dai da an yi min tambayoyin abubuwan da na yi magana ina ga da fiye amma tun da an riga an zaɓi waɗannan din kamar yadda aka fara gabatar da wannan tambaya a ƙashin gaskiyar lamari kabari da masallaci ba sa haɗuwa a sayyidina anas ibn malikin kamar yadda al'imamu abubakar ibn abi shaiba ya fitar da asarin shi ya ga wani yana sallah kusa da kabari sai rinka ce mishi alkabra alkabra shi masallacin sai ya ɗauka anas yana ce mishi ne alkamar alkamara yana ce mai wata wata ya duba wata sai ya daga kai yana duba sai anas ya ce innama qultu laka alkamar alkamara ina ce maka kai alkabar alkamara kai hankali da kabari kai hankali da kabari da zai zai yi kyau ka samu littafin tahzirus sajid min ittikhadil quburi masajid wanda ya tattara ayoyin alqur'ani da hadisai da shubuhin da ake kawo ya dandaka su ɗaya bayan ɗaya za ga gamsashen bayani amma a takaice masallacin da yake da ainihin kabari a cikin shi ko da wannan ainihin kabari ba yana ainihin masallacin ba ne to baya halatta a je a yi sallah a cikin shi jimillar wannan fatawar wani lokacin takan haifar da shubuhar 'yan bid'a dai da ake magana cewa tuya aka iya da masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amsar malamai a nan ita ce masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana da falalar da wani masallaci ba shi da ita in ba masallacin ka'aba ba wannan falalar za ta ainihin shafe duk wani abu da ake tunani na haɗuwar masallacin da ƙabarin. wanda wannan fama in ya zan an rufe annabi ne da nufin an rufe shi a masallaci wanda ko ɗaya ba a rufe annabi a masallaci ba annabi sallallahu alaihi wa sallama an rufe shi a gidan shi ne amma tafiya ta tafiya har aka kai ga an rusa gidan an shigar da ɓangaren da ɗakin yake ya zama yana cikin ainihin cikin masallacin tare da haka shi ma fa masallaci ba yana fuskanta inda kabarin yake ne kamar yadda yake zahiri in ka ziyarci haka a madina don haka bai halatta a haɗa masallaci da makabarta ba abinda imamu ahmad ya faɗi kamar yadda ɗan shi abdullahi ya faɗi a cikin masail yace idan masallaci ya rigayi kabari zuwa ma'ana masallacin aka yi sannan sai aka kawo kabarin sai aka yi a cikin masallacin in na ce a cikin masallaci ko a ciki ko a rihaba ka ɗauka duk ne kawai idan ana da yaƙinin cewa gawar da ke cikin wannan kabari ana ganin tari diddige ya ce to sai a buge kabarin a shafe shi kawai shi kenan a tattake shi ya zama daga ainihin wuraren da kawai za a ci gaba da sallah kar a bar wata alama ta shi ya zama fili daga cikin filayen da ake ainihin sallah idan ko ana ganin cewa akwai alamar wannan gawa da ke ciki ba ta diddige ba ya ce to sai a haƙe a kai wannan ainihin gawa a yi mata kabari a makabartar musulmi wannan ita ce magana da take daidai jama'a ba don komai aka ainihin shar'anta raba masallaci da makabarta ba sai don tsoron shirka ɗin nan da ake tawa mutane tsawa a kanta domin na daga cikin hanyoyin da shirka ta shigo cikin addini shine irin waɗannan hanyoyin na haɗa wuraren ibada da kuma ainihin makabarta Allah ya kiyaye na'am ah, saboda haka akwai wani littafin tahrir sajid ina da matukar muhimmanci a neme shi ina nan na imam albani wato ainihin ina da matukar muhimmanci tahzir Sadi za ka ga sai da yawa wanda za su tabbatar maka da cewa sallah a irin wannan masallatan bai halatta ba Assalamu alaikum kamar yadda mala ya faɗa kusan duk akan bayan da aka yi gaskiya wannan ita ce tafi alaka da maudu'in a gaba ɗayan waɗannan tambayoyin shine wanda yake maganar wadda ake cewa man sanna sanatan hasanatan tana kidumar da mutane wajen ganewa bid'a da kuma wani irin aiki ake nufi cewa in mutum ya zo da wani aiki mai kyau to Allah zai ba shi ladan aikatawa yo ai na riga na faɗi hanyar da ake iya gane can aiki ko menene kyakkyawan aiki a larabci ba shine al'amalu salih ba al'amalu salih an ce yana da sharaɗi biyu sharaɗin farko kafin a kira aiki salihi mai kyau sai ya zan an yi shi da ikhlasi Sharaɗi na biyu sai ya dace da sunna yo kenan in aiki ya cika wannan sharaɗin? to idan ka tashi ka yada shi ga jama'ar da yake ba su san shi ba to sananta sunnatan hasanatan to kana da ladan wannan sunnanta da kai kuma kana da ladan wanda ya amma kawai ka sha dare ka kirkiro wani abu ka waye gari ka shar'anta wa mutane ya ka gane wannan sunna ce hasana wanda ya wannan abun in yayi da ikhlasi kamar yadda malamin ishara akai aka yi ka tambaya ko shi da ya kawo n aka mishi tambaya cewa yaya annabi wannan abin ko kuma ina ne annabi zai iya kare kanshi ba zai iya ba kaga da wannan zaka gane ashe abin da ake nufi da man sanna sunnatan hasana wanda ya ainihin sunna to take kyakkyawar sunna ba wai ka je ka ɗauko wani abu wanda yake ba shi da asali a addini ba wannan ihya'us sunna yanzu da ake raya sunnonin da mutane ba su sani ba a karantar da su a aiki da su irin abin da ake nufi da sunna din kenan bayan wannan sai kawo wani abu wanda yake zai amfanar da jama'a ka dubi kamar anguwa ku Ka ce wannan makaranta babu ainihin makaranta babu wannan anguwa babu makaranta ka ware kuɗi sai ka gina makaranta ka ɗauki nauyin malamai kai wannan menene kai kaya abu ne kyakkyawa ko kuma ka tafi ƙauyenku ku je ka samu ƙauyenku ba masallaci ba makaranta ba kaza ka je kai musu wannan ka aikata abu mai kyau dama abin da mutane galibi suke so su saka a cikin wannan hadisin wallahi ba zai shiga ba hmm. shine wai mutum ya sha dare ya kirkiri wata bid'a wai sai ƙara mata falala ko ya ƙaga mata falala sannan sai ce wai wannan sunna ce hasana wai wanda ya ta yana da ladan shi Allah ya kiyaye ah, dala abu kula da cewa manzala bai ce man san manifta da abi da atan ba eh, sunnatan misali inda za a ɗau abin nan asalin kuma kalmar a lugar larabci ce ma'ana al'ada wata tada ka kyakkyawa haka misali kamar inda malam ya faɗa a ƙaƙar wani abu kyakkyawa wanda za a ringa da sauran saboda haka ba zance ne na wani kakar wata sunna ba to a ce sunna ai da sai a ce mun sanna bid'atan kuma sunna aka ce saboda haka akwai wani hadisin da yake cewa mun sanna sunnatan kad umitat kenan wannan kad umitat ina nuna cewa kenan wato sunna kenan ta manzon Allah wace da ana yi daga baya mutane suka dena kuma daga baya wa'ansu mutane kamar inda yanzu da akwai sunna sunna kabaru da ba a yi sai gashi an kawo ta kusan kamar an kashe ta a nan garin saboda haka kaga misali kenan da za a ɗauki wannan misalin saboda haka ina da matukar muhimmanci mutum ya fahimci kalmomin kalmomin da za a faɗa a cikin kuma ku ilimi shi yake jawo mana mu fahimci hakikanin addini wannan mai tambayar eh karatu dan Allah mai tsantsa mai karatu karatu karatu karatu da Allah malam assalamu alaikum wannan za ta zama takarda ta uku kenan ta karshe amma abubuwa biyu ne na farko yana maganan hadisin da yake bayani akan jama'a in sun taro a masallaci suna zikirin Allah mala'iku suna kewaye su kuma ana gafarta musu to shi wannan matsayin wannan zikirin da ake bayani akan zikiri da malayin kawo gazu sannan na biyu shine maganar tahiyatul masjid ya ce ya ga wasu jama'a sun shigo masallaci ana lecture nan sun yi nafila to wai a koda yaushe ka shigo ko da zaka dau wani abu ko ka ajiye ko kai wani aiki sai kai wajibi ko ka mutum zai iya barin shi hadisin da ake magana zikiri a masallaci mutane ba su taɓa taruwa suna ambaton Allah ba ai ya kawo da magana darasi kuma ya ce to mala'iku za su kewaye su wannan hadisi na farko ba dalili ba ne akan halka ku je ku yi halka a cikin masallaci din na biyu wannan hadisi ba dalili ba ne akan ku taru kuna zikiri zikirin kamar yadda muka bayani ba shi ake magana akan ana su shi ba amma kaifiyar da mutane suka kawo sannan wannan hadisin kalmar zikiri da ta zo a cikin shi ba zikiri al'urfi kai wanda ka sani a wurin ka zikiri zikiri ake nufi ana nufin umumin zikiri zikirullahi darasi zikirullahi ne karantarwa zikirullahi taro ne akan gyaran wani al'amari na al'ummar musulmi wannan zikirullahi ne da makamantansu so da haka maganar nan da malaye daga ƙarshe ita ce jama'a ku je ku yi karatu in ba haka ba za a yi ta kwalla da ku za a yi ta tayar muku da hankali za a yi ta zuba muku shubuhohi ta kawo muku abubuwa sannan eh, babbar hanyar ta yin karatun kenan ka cire girman kai da kunya ka je kai karatu kuma ka daure girman malamin ka ka mutunta karatun kenan insha Allah sannan ka sanya ikhlasi a ranka in ba haka ba duk wani wanda yake son yin wani abu na kafirci ko bid'a yana da wata hujja da ya makalewa jama'a duk wanda ka taba zai ce maka ai yana da dalili ba haka suke cewa ba ma balla man dalla illa tahta hujjati duk wanda ya bata da ka taba shi ma yana da fir'auna ma da aka taba shi ai shi ma zai kawo hujja ko amma kowace hujja ce take zama hujja ba kowace hujja ce take zama hujja ba saboda haka zikiri dai da ake nema a saman mishi matsayi na 'yan ɗariƙa wannan ba shi da matsayi kawai a haƙura amma kamar yadda mala ya ishara duk al'amarin ƙyallin ƙarasawa ne ruwa ne ya ƙare wa ɗanka da ake ta kame kame saboda haka ya kamata mutane tun da dai an kama sunnar to a manta da irin waɗancan shubohi a dage karatun tukuna karatunmu ya fi surutun mu yawa karatun ya fi yawon fatawa yawa amma ka je kan lawo kaza wannan ya buga waya kan lawo kaza wannan ya buga waya kan. kun lokacin an buga waya daga wasu garuruka nakan ce ko garin ku ba malamai sai zama wani abin kamar jin baki ne kawai neman tara maganganun malamai ne a kwafsa kansu a ce to malama ne ya magana malama da sun saba da wani ya zaka suka saba kai ne ka saba su domin wani da ya ce haram ka sake bugawa ne ya ce maka halal bai san wani ya ce kaza ba to ya kamata ɗaliban ilimi mu ji tsoron Allah waɗannan shiboyi mu kau da su insha Allah kamar yadda aka ce wannan ita ce tambayar ƙarshe akwai takarda da aka rubuto mini nan nake dan sa in ba da amsa akai ɗaya akan hadisin Irbadu dan Sariya wani ya ce akwai littafi da wani malami ya rubuta ya ce wani hadisi da ifi ne ya fita mai da hanyoyi guda goma sha ɗaya to ina son ka san ka kwafsa shi malamin da ya rubuta wannan littafin dan bid'a ne shi ba dan eh, bidi'a ne kuma ya za'afa wannan hadisin ne domin hadisin yana zama musu kugiya aka don haka eh, eh, wani malami ne mai fada da sunna yana fada da malam Muhammad Nasiru Al-Albani amma kana son ka ga amsa akan kai kuma ka je ka tunda ka karanta littafin ni ma na karanta shi ka je ka samu littafin annasiha wanda yana ɗaya daga cikin jafan da nasiru dinar albani ya a ƙarshen rayuwar shi sai da ya ba wannan mutumin amsa a ciki sunan littafin kenan annasiha nasiru dinar albani ya yi shi tambaya ta gaba ga wasu yan uwa daga garin kankiya sun rubuta takarda wato ainihin lajina ta yan hisba suna neman gayyata ta wa'azi wato ban yi in je wa'azi ba sai dai jama'a gaskiyar lamari kamar yadda kuka sani makaranta nake kuma ranar juma'a na ya kamata ma a ce ta yi mini ayola amma kadai don shi lecturer namu ya yi mana magana a waya jiya cewa ba zai fara mana lecture ranar ba da aka sa domin zai tafi Lagos zai je akwai kayan shi da suka iso daga America zai je kwaso su ya dawo don haka ne ma zan bari mai yiwa sai ranar Asabar ko Lahadi sannan zan bar Zaria daga America ake dauko shi duk lokacin hutu yana yi mana ainihin laccoci na musamman to yanzu ba hutu ma ake ba asalin strike ake amma wannan karan ya ce wata biyu zai yi to tsakani da Allah ba na iya yadda in yi asarar koda lacca ɗaya saboda haka in ina makaranta ba na ainihin zuwa wa'azi in ku har kaga na je wa'azi sai in na samu wasu ranaku waɗanda suka jeru a jere ba mu da lacca a yanzu wasu yan uwa suka yi mini magana su ma akan maganar gayyata din na ba su lambar waya ta na ce alright idan na koma yola sai su buga mini waya in na ga akwai wasu ranaku da zan iya fitarwa in zo waɗanda ba ni da karatu a lokacin zan iya zuwa yo amma <clears throat> tsakani da Allah bari mu faɗi gaskiya wasu suna gayyata ta wa'azi ina kin zuwa in kaga ka gayyace ni wa'azi ina da lokaci na ki zuwa baka aiko mini da kuɗin mai da zan zuba wa mota ta a wadace eh da kuma kuɗin da zan bar wa iyalai na ba abin da yasa mutanen mu kamar yadda nake faɗi ahlus sunna ba son a gaya musu gaskiya idan ka ciyo bashi ka taho in ka koma abinda da ake gani shehunnai ne kaje ka karɓo sadaka kana zuwa sai mutum za ka raka Allah an da lafiya lafiya lafiya lafiya lafiya to yana jiran ka biya shi kuɗin shi ne in ka ce to ka ƙara kuɗi sai aje wazi ka dawo ina kuɗin shi baka bashi na mai ba sannan iyalanka to gaskiyar lamari abu na ɗaya kenan ina faɗin wannan magana ina so a ɗauke ta da matuƙar muhimmanci ba wai zuwa za kai ka ɗauka daga zaria zuwa sokoto naira ɗari uku ake shiga mota a ni ina da mota ta za ka yi tunanin nawa zai ɗauke ni mai zuwa da dawowa in yi juye da sauransu me ya kamata in bar wa iyalaina wannan shi ne gaskiya ko da yake bata da daɗi dama murci na biyu wajibi ko da kuke gayyata mu garuruka ku tattalan mana inda za mu sauka inda yake da security saboda muna da makiya da ke harin rayuwarmu ku dinnan shuhada'u ne akan menene aka so a yi wa amina daura a fataskun sai mutum sai je gayyaci malami sai kawai sai je kai shi wani ɗakin samari masu disko sai ce malam ga inda muka yi maka masauki malamin na yana kwance ya gama wa'azi sha biyun dare sai ga budurwa ta bude ɗaki ta zo wurin saurayinta tana ganin mutum da zabge gani sai da safe sai ta koma kun ci mutuncin shi kun ci mutuncin shi so da haka in za ku gayyace mu kusan da wannan shirin ku tattalan mana yadda za mu mu zo mu koma ku tattalan mana masauki sannan ya zama akwai security kyakkyawa wannan gaskiya ce don haka duk inda za mu tafi wa'azi gaskiya idan irin waɗannan sharuɗan ba su tafi sai ka daɗe kana gayyata har ka je kana ta surutai yo domin idan kai kayi sakaci da rayuwar mu bai kamata mai sakaci da rayuwar mu ba to saboda haka mutane ya kamata su san wannan don haka duk wanda zai gayyace ni to in har na amsa mishi zan zo to ya tattala min waɗannan don da misali mutum ya tafi makaranta kaji ya zauna wata biyu ko wata uku ka gayyace shi ya taho wa'azi misali yanzu daga yau da a ce mutum zai bugo ya taho Kano sai ka ce to akar makalla Allah ka haka lafiya Allah ka haka lafiya to ya mutum zai taho daga yau na zuwa Kano jama'a idan kuka ji labarin a yola nan an ce albani ya je gidan vice president a tiku ya je ya karɓo kuɗi sai kuma ce to ya zama ɗagutu to ku ta yan brokin which one una dey saboda Allah ku ba za ku bamu ba kun ce kada mu karɓi na ɗagutu to ya zamu da ya zamu rayu su waɗancan shehunan bid'a ana ba su sadaka a cikin ɗariƙa akwai sadakoki da yawa akwai ƙurabat da yawa to anan ahlus sunna sai dai a yi ta makabbara kamar yadda na faɗi to da yaya jama'a ba shi ne gaskiya a cikin tafiyar nan ba fa don haka wannan ina faɗi ne ba wata ya wato kaji ba <laughs> saboda haka wannan shi ne yawa don haka ina fatan sai a karɓi a ina fatar sai a karɓi lambar wayata ta yola idan aka buga mini in kuma na kawo uzuri jama'a na ce yanzu ba zan samu dama ba a karɓi uzurin ni na fi ka san in zo wa'azin amma abin da nake a can kamar yadda na faɗi ɗazu ba boko na tafi ba ni addinin na tafi to kai ma kuma addinin kake kira na in yi saboda haka idan na rajja hadda na can ya fito nan ɗin ina zuwa insha Allah saboda haka wannan su ne bayanai don haka mutanen kanki da sauransu kun ji waɗannan su ne uzurori na ah, ba dan yadda na samu sanar wannan ba da gobe alhamis ne nufin in na koma zaria a gobe alhamis zan tafi in kwana a bauchi gari na wayewa ranar juma marmazan isa yola don karfe biyu da rabi aka sa mana lacca to amma kasancewar an kashe sai ranar litinin ko talata shi yasa na bari ko sai asabar ko lahadi zan tafi to kuma in mun tafi din ina tsammanin kai ma yadda ya gaya mana a waya ba za ma mu samu hutu ba sai ranar ashirin ko ashirin da ɗaya ga watan disamba ya ba mu hutu zuwa karshen ainihin disamba din sannan a zo a sake sai kuma ainihin karshen januwari shi zai tafi a daidai lokacin kuma mun koma sauran karatu da ake ƙarshen ta sai mai ko jin zan dawo zaria to kun gani al'amarin sai in an dan samu wani dan break haka to shine insha Allah ta'ala a wannan maganar kenan don haka ina ganin in Allah so waɗannan bayanan sun gamsar Allah madaukakin sarki ya taimake mu wassalamu alaikum na mala eh na mala eh na saboda muhimmancin kafin mala ya ba ku waya zai ba ku hakuri insha Allah wato goyo ne kan abin da <clears throat> ya faɗa wani abin da ke da alaka da harkar mika goron gayyata ga malamai du'a shine sai ka iske kai sai ka je timetable ɗinka da date da ranar da kake so kai ta maka daidai kawai abin da kake yi malam ina sanar da kai ne muna da lakca ta walima aure ta kaza kaza kuma duk gari ta haɗu wallahi malam kai ake jira kuma wallahi rana kaza ne karfe kaza kai ka sani hakimi a karamar hukuma baka zuwa ka ce da shi kana gaitin da masallaci dole kai za ka ji shi zai baka ainihin date kuma ka yarda ka sallama ka amince so abinda nake so na jaddada baya ga wannan bayanai na malam shine mu kuma lura da cewa kyansa in za ka gaici wani malami zuwa ga da'awa ka fahimci kimar wannan abin da zai je karantar da kai to shi ya kamata ka je ka roƙe shi ya baka date da rana da lokaci in ko har ka riga ka sa to ka nemi amincewarsa algabat malam mun sa ranar kaza ne yayi maka in yayi maka in yayi masa shikenan in bai ba ku canza amma lalle ina jaddada cewa rashin ladabi ne kai ka je ka tsara aibi ɗinka da komai ka sa ka je ka sanar sannan kuma ka zo ka kama shi da laifi duk jama'a tana jiran sa amma bai zo ba bayan kuma kai ne baka bashi hakkin da ya kamata ka bashi ba Allah ya samu dace ah, wannan ni wannan sanarwar ma biyo shi Kano akai banda cewa an tsara an tsara lokacin kuma aka biyo shi Kano tunda ya tafi daga Zaria ya mu biyo shi Kano da takaddar kaga wannan wato ainihin akwai hadari a cikin ta wallahi wallahi akwai hadari akwai sanarwa muhimmiya wato akwai lacca da Sheikh Muhammad ah, ah, Sheikh Abdul Wahab zai yi wato anin a tsakanin murna da a kofar mata da tsakanin murna da asibitin murtala a zango kenan ko a kan titi sannan kuma ran lahadi bakwai ga watan sha'aban ran lahadi kenan ko tana da matukar muhimmanci lokaci a tsakanin magarba isha kenan ko bakwai da rabi eh bakwai da rabi na dare na'am da ala bakwai da rabi na dare tsakanin magarba da isha bakin ko bayan isha ne طيب باين إشاء A bakin الله Allah ya saka wa malam da alhairi. Eto eh, lambar waya amma da Allah zan ba da lambar wayan nan ta yola ba don ku dame ni ba saboda haka nake ganin zan ba malam ne sai dubi waɗanda suka cancanta fiye ba su amma in na bada lambar wayan nan can karatu nake wani lokacin wato tullabul ilmi sai mutum ya buga maka waya kawai sai maka gulma malam wa'azin da ka gama an yi maka rabbi yo ayo kai baka burge ni ba don kai kawai ka tayi min da hankali ne da sai in ji kai kuma kayi naka raddin ka kara malam shi kenan kawai kuma ba a bakin ka ba yanzu akwai malam Ahmad Kauru ya hadari sai da ya wata hudu ina yola ban sani ba ana ta buga min waya ai ta tambayoyi ai ta tsegumi ai ta abubuwa amma ba wanda ko da tsegumi ya ce malam ahmad kauri ya yi accident sai makon da ya wuce har ya kusa warkewa wata hudu ke na buga waya gidan ina daga nesa sai na ce na ji labarin malam ya hadari wanda da tsegumi ne da ran da ya faru da an gaya min sau da haka ba zan ba da lambar waya ba ne don tambayoyi tambayoyi kuna da malamai ran amsa ba don haka ba ka ga yawanci yanzu masu buga min tambaya waya za su yi tambaya sai in ce ai bana amsa tambaya a waya ɗaya kenan kaɗai zan bayar ne ga waɗanda irin wannan magana sannan wani ƙarin kan da garki wato muna rayuwa ne a zamanin da yake mayaudaran mutane suke amfani da suna na salihai wanda duk zai gayyace ni din to ya haɗa da ɗaya daga cikin malaman nan na nan ko kuma waɗanda suke sanannu a garin nan har yadda ɗaya daga cikin waɗannan malaman in yi mini magana to na san maganar ta gaskiya ce domin kamar yadda nake gaya muku da yan bid'a suka waye gari mun haɗa musu zafi sun rasa yadda za su yi to sai suka mai da mu target sun taba gayyata wani malami a can wajen kasar na faɗa a wajen gombe da suka gayyace shi sai da ya je yana zuwa zai fara wa'azi sai suka ce to ga wani ya zai fara wa'azi a madadin shak wani sai suka faɗo wani ɗan ɗariƙa wai shi ya je wakilci wannan malamin ne sai ce a ƙarya ne shi ba ɗan ɗariƙa ba ne kuma bai zo wakilta ɗan ɗariƙa ba sai kawai suka hau dukan shi to gaskiya bari mu gaya muku tsakani da Allah duk wani dan bid'a da zai ce zai gayyace mu mu domin wai mu je wurin ya ce zai amfani ya wulakanta mutu wallahi mu alka'ida facto ne Allah wallahi taba mu fitina ne ku je ku tambayi yan shi'a yanzu halin da suke ciki a Zariya. wallahi taba mu fitina ne wallahi